وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ‘Yan uwa, 'asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka ta'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta Alhamis 23 ga watan 11 watan Zulkada. hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1443 da yau din ita ce ranar 23 ga watan 6 shekara ta 2022 allah Ta wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na abu zarar gifari da ke nan garki a nan babban birnin tarayya abuja don ci gaba da karatu wannan littafi na a tarbiyyatu ala manhaji ahli sunnati wal jama'a idan ba a amince ba yan uwa wannan shine darasi na hamsin da tara, haka ne ko to har yanzu dai maganganu ne na malamai muke samu ɗaya bayan ɗaya dangane da abin da ya shafi ainihin tarbiyya za mu tashi summal wajibu alal murabbina a nan ne ko malam ya ce thummal wajibu alal murabbin abinda yake wajibi a kan masu tarbiyya idan aka ce murabbin su ne turakun nan dai guda hudu ana ganewa turakun nan masu tarbiyya guda hudu iyaye an gane wannan malamai makwabta da gwamnati cikin waɗannan ba wanda Allah ba zai tambaye shi ba ranar tashin alkiyama kan tarbiyya bari maimaita su uwa da uba iyaye kenan ko na biyu makwabta malaman makaranta da gwamnati duk wanda ya sakaci da tarbiyya cikin waɗannan Allah ba zai kyale shi ba ana gane wannan kuma wannan magana da su ake an sani wajibin farko yana kan iyaye domin su ne suka haifa an fahimci wannan ko amma tabbas kamar yadda bahaushe kan ce ɗa na kowa ne duk ɗan da ya zama ɗan ƙwarai amfaninsa na shafar kowa haka in ya fanɗare malam sai kowa ya ji a jikinsa ko da ake ce mugu sai mai shi a'a kowa yana ɗanɗana mugu ana ganewa to kaji duk wanda ya fanɗare to kenan ya zama matsala muna dai ganin wasu yadda suka damu ƙasar nan ko ba sai na yi dogon magana ba malam ya ce alwajibu alal na abin da yake wajibin masu tarbiyya an ya husu tullaba alal istishari ma'anil aqida al istishari ma'anil aqida su kwadaitar da ɗalibai a kwadaitar da yara akan shu'uri na aƙida yaro ya rika jin cewa shi na Allah ne yaro ya rika jin cewa shi mabiyin manzan Allah ne ya rika jin cewa yana kan wani tsarin da duk yadda za a juya ba zai sauka daga kai ba ko mun gane magana yaro ya rika ji a zuciyarsa a shu'uru na yaran naku shine filin ko ya rika jin cewa yana kan aƙida kar ya zamanto mutum yana cewa ai abin ma da ya haifar da matsala yanzu saboda matsala aƙida bambancin aƙida inda za a tafi kan aƙida ɗaya da an zauna lafiya kai da kaji mai wannan magana ka san bai samu tarbiyya ba matacce ne inda ya samu tarbiyya da bai faɗi haka ba to kaji Allah ya gyara mu yaro ya rika jin cewa yana kan aƙida wa tazawwuqu halawataha da ainihin ɗanɗanar zaƙinta yana jin cewa aƙidan nan fa yana kanta daram hatta ya kuna laha asarun fi hayatihim wa waƙehim ta yadda aƙida zai zama tana da tasiri a rayuwarsu da kuma yanayin waƙe'insu zamantakewarsu aka ce waƙe abin da ke faruwa yau da gobensu zamantakewarsu aƙida tana da tasiri a rayuwarsu da kuma mai ainihin zamantakewa <coughs> idan ka ɗauki wannan ta yaya aƙida take tasiri a kan rayuwa ta yaya aƙida take tasiri a kan waƙi'i tabbas idan ka dubi sahabbai musamman yara daga ciki wa za mu ɗauka eh anas ɗan malik abdullahi ɗan abbas ma'azu bin jabal ga sunan malam duk wanda ka ɗauko to akan aƙida za ka same shi daram ba an fahimci wannan in dai kan aƙida ne za ka same shi daram ka duba mus'ab ibn umairi mana mus'ab aka gana daga cikin matasa malam saboda yadda mus'ab ya koma idan annabi ya ganshi sai ya yi hawaye annabi ya hango mus'ab yana zuwa annabi yana zubar da hawaye saboda yadda mus'ab rayuwar shi ta canja daga jin daɗi zuwa wahala idan annabi ya kuka in ya matso kusa sai annabi ya share hawayensa saboda kada ya raunana shi mus'ab ɗan gata mus'ab ɗan dangi ɗan masu da shi an waye gari mus'ab to sai dai idan ka kalle shi ka kau da ido saboda alama ta wahala da talauci da jin jiki to ya bayyana gare shi tunda a hasiban nasu an yi turaku an ya kolo amanna wahum la dole a sami me jarabawa to kaji mahaifiyarsa ta yi an sa mai takunkumi na kare arziki kai ba abin da ba mai ba bai canja ba aka janye mai duk abin aka janye mai talauci ya buge shi wahala ta buge shi bai canja ba saboda aƙida da tarbiyya da ya tsaya a kan haka wace natija ya samu Muƙami da babu wanda ya taɓa samun irin sakafunsa Shi ne zama awwalu fara'il islam farkon ambasada na musulunci aka ce a turo mutumin da an yadda da aƙidarsa an yadda da tarbiyyarsa an yadda cewa ma'aikaci ne zai iya bada abin da ake so annabi sallallahu alaihi wasallama ya duba malam ga abubakar kusa da shi ya yadda da shi ga umar ya yadda da shi ga Usmanu ga sauran manyan sahabbai amma manzo sallallahu alaihi ya ce ina mus'ab ce ga nan ya ce tashi ka tafi madina ka yi magana da yawuna duk abin da ka faɗa da yawuna kai malam idan aƙidan mutum sama-sama ce annabi zai tura shi magana da yawunsa kuma fitan mu ta farko kenan gari na farko da muka fara zuwa kenan ai kaga aiki mafi hadari dole mu yi taka tsantsan amma annabi sallallahu da ya tura mus'ab sai ya kau da kai ya san abin da ya aika musu na yaran ku product eh yawa wanda aka yi intajinsa daga darul arkam ibnu abil arkam wannan makaranta yi makarantar ɓoye makarantar sirri wanda ya ɗosa na aƙida a wannan makaranta malan su ne radiyallahu anhum wa radu anhum babu radda za su canja duk wanda ka ɗauko misali ne idan aka waye gari yara aƙida ta zauna a zuciyarsu ko muna wurin ko ba mu wurin ba za su canja ba ana gane waye amma duk wanda baka nan zai canja ya abin da ya ga dama wannan bai samu komi ba kuma ba a same shi ba an yi asarar wannan ana fahimta sai dai a ci gaba da aiki ko ya gyaru amma bai da amfani Allah ya gyara zukatanmu hatta ya kuna laha afarun fi hayatihim wa waqihim fa idza tarabba almuslimu ala ithbati sam'i wal basari lillahi azza wa jalla idan musulmi ya samu tarbiyya ya tabbatar wa Allah ji da gani cewa tabbas Allah mai ji ne ba irin mu ba Allah mai gani ne ba irin ganin mu ba mu irin ganin mu da an sa labule ba mu gani da an sa gini ba mu gani shi ko Allah inna Allah la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis samai yaro ya yadda da wannan musulmi ya gane haka kuma ya gamsu da haka sannan duk abin da ya yi na wani sirri a lungu a saƙo a ɗaki to ma ya kunu min najawa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adana min zalika wala duk yadda za a juya idan mutum ya gamsu akwai Allah magana ta ƙare tsoron Allah shine mafita dasa tsoron Allah a zuciyar mutane shine mafita daga yanayin da ake ciki to kaji ina gana wancan karatun eh, menene eh, na muka karanta shi jiya ko shekaran jiya yarinyar da umar dan khattabi yana ran gadi ya ji suna jayayya da mahaifiyarta mahaifiyar tana cewa a yi algushu a ƙara wa nono ruwa ko yi yawa a samu kuɗi wato a yi mu kenan an gane haka uwar take cewa a yi yarinya tana cewa umar ɗan khattabi fa ya hana naha ko umar ibn al-khattabi an yi laban bilma ya hana sarki musulmi ya yi doka a gwamnatance babu algushu mai uwa ta ce inna umara la ya rana inna umara la ya rana ai umar baya ganin mu zuba ruwa a samu kuɗi eh yarinya ta ce in kana umar la ya rana fa inna rabba umar ya rana idan umar baya ganin mu ubangijin umar yana ganin mu ittaqillaha haythu ma kunta ka bauta wa Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarinya ta samu aqida wannan shine ma'anar yukhrijul hayya minal mayyit matatta uwa da rayayyar eh matattar uwa da rayayyar diya to da yake umar dan khattabi akwai wayau akwai wayau yaga cewa wannan yarinyar kai na yaran naku material ce kayan aiki ce Yace to wannan yarinya ba za ta wuce gidansa ba <clears throat> baya bari wannan diya a ce ta wuce gidansa ba za ya haka ba ya duba cikin 'ya'yansa wanda ya isa aure ya zo ya aura mashi wannan yarinyar ita kuma da ta je sai ta haifi mace macen kuma ta haifi umar dan abdulaziz an gane ai auren jari kenan shine wannan ba auren kuɗi ba auren jari to kaji jama'a muna gane wannan me yasa wannan yarinyar ta ji tsoron Allah saboda ta tabbatar wa Allah a sam'u wal basar Allah yana jin abin da suke yi yana kuma gani shi yasa duk wani abin da za a yi shi kada sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha Allah yana jin sanda ake yi ba abin da ake Allah baya ji shi yasa wasu 'yan majalisa wasu 'yan siyasa a shiga wani lungu a shiga wani sako ma yakunu kunu min najawa thalathatin illa huwa rabi'uhum ba wasu mutum uku da za su tattauna face Allah ne na hudu wala kamsatin illa huwa sadisuhum idan biyar ne Allah ne na bakwai ko ƙasa da haka ko sama da haka yana nan tare da su aina makanu to zai za a yi mutane su yadda da wannan ya za a yi mutane su karɓi wannan da za su yadda su karɓi wannan da an zauna lafiya to idan ka samu sa'a ka tarbiyyantar da ɗanka yaro musulmi ya yadda cewa ji da gani sun tabbata ga Allah siffofi ne tabbatattu ga Allah azza wa jalla fa innahu yastashiru ittila Allah azza wa alaihi nan ne zai ji cewa duk abin da yake Allah na ganin sa yana bayi Allah na ganin sa yana daki Allah na ganin sa yayi tafiya Allah na ganin sa ina ya shiga Allah na ganin sa idan mace ce mijinta baya nan Allah yana ganin ta ina ta je Allah yana ganin ta ta tambayi gida ɗaya ta je uku Allah yana ganin ta, idan namiji ya fita duk inda ya shiga ya fita Allah yana ganin sa. allazi yaraka hina taqu Allah da yake ganin ka lokacin da ka yunkura ka zabura duk inda ka shiga hina taqumu yana ganin ka wa taqallubuka fi sajidina yana ganin ka shine wa shine Allah so dan haka idan aka samu wannan yaro zai ji cewa lallai Allah na ganin sa wa muraqabatuhu ko wa muraqabatihi lahu kuma Allah yana ya sanya masa idanu Allah na muraqabansa Allah na nan yana biye da ainihin abin da yake aikatawa sai me ko ai ban ga wurin ya bace mu wa ilmuhu bi sirrihi wa najwahu ilimin Allah ya kewaye da sirrinsa da abin da yake wato yake ɓoyewa najawa shine duk wani tattaunawa mitin mitin ba shi yake magana ba yanzu inda suke zuwa su yi mitin a sai da mu gaba daya muna wajen Allah fa to kaji wa kada kana ahlul jahiliyyati yatajarra'una ala ma'asiyati Allah azza wa jalla kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mutanen jahiliya suna sabawa Allah da gangan suna tsaurin ido tajarra'un suna tsaurin ido su sabawa Allah da gangan eh kaga an saka kujeru an zauna ana shan giya ko kujeru a jera kujeruwa na shan giya wasu ma musulmai ne musulmai da su ake yi mutanen jahiliya suna saba wa Allah wato a fili eh wa yastakhifuna bil ma'asi suna halin ko in kula da sabon Allah yastakhifun suna halin ko in kula suna ganin ai sabo ma ba wani abu bane me yasa suke haka dhannan minhum anna Allah azza wa jalla la yarahum idza istakhfaw biha tsammanin su Allah bai ganin su in sun ɓoye wato sun ɗauka ganin Allah irin ganinmu ne ana gane waye in kayi a gaban mu mun gani mun shaida idan kayi ba mu nan ba mu san kayi ba kuma ba mu shaida ba tsammanin su Allah ma haka yake jama'a muna gane wannan kaga wannan rashin sanin Allah ne menene bambancin waccan yarinya da irin waɗannan ita waccan yarinya ta gamsu aƙidarta ta zauna cewa Allah yana nan yana ganin abin da suke su biyun nan Allah ne na uku jama'a mun gane wannan duk abin da suke sirrantawa Allah yana gani kuma ya san suna yi su kuma waɗannan ɓangaren 'yan jahiliya wanda ba su samu irin tarbiyyar da yarinyar ta samu ba su ko abin da suke gani to in an yi saƙon fili to Allah yana gani in an yi saƙon ɓoye to Allah baya gani wani abin Allah ya tona asirinsa wani kuma Allah ya bashi bai tona ana ganewa yanzu kamar yarinya da aka kashe ta aka daddatsa ba tona asiri bane Allah ya tona nawa aka yi irin wannan sai dai a lahira eh? yau mutum nawa ne ya ɓace a ƙasan nan wai a ce mutum ya ɓace karya ne mutum baya ɓacewa yana wani wuri ɗayan biyu ko dai wasu mutane sun kama shi sun rike ko an kashe shi amma in dai mutum yana da rai duk inda yake a duniyan nan sai wani ya ce ya gan shi a wuri kaza mutum nawa ne zai haukace ya bar garinsu wani ma ya baro ƙasarsa ya je wata ƙasa wani ya ce aiko na gan shi a Legas. wana mahaukaci ko na gan shi a Legas yan uwansa su je su kamo shi nawa aka yi wane ya ɓace ya bar gida a ce an gan shi a gari kaza da ka an ce mutum ya ɓace to wasu ne suka halakar da shi an gane ai shi ne karatu Allah ya gyara zukatanmu to amma duk wannan ana yi Allah sai ya bar abin ya lullube shi malar ranar tashin alkiyama in dai ka sha za ka sha kallo in baka sha bane fa a sha kallon ka eh in dai ka sha ranar tashin alkiyama malam za ka more kallo amma in baka sha ba za a more kallonka Allah ka samu ƙetare to kaji an samu hadisin abdullahi dan mas'udu Allah ya kara masa yadda daga annabin Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wa kafa rajulani saminani amamal ka'aba wasu mutane lutaye guda biyu suka zauna jikin ɗakin ka'aba nan gaban ɗakin ka'aba fasa'ala ahadun minhum al-akhar ɗaya ya tambayi ɗaya bari ka ji bambancin mai karatu da wanda bai yi ɗaya ya tambayi ɗaya tara anna Allah ya alamu sirrana kana ganin ku abin da muke sirrantawa Allah ya sani ya kake ga yanzu wannan kuskus da muke yi Allah na sana kuwa <laughs> eh. iya iliminsa kenan kana gani faƙale ce a a ya alamu ma na jaharu bihi iya ilimin Allah abinda muka bayyana kawai ya sani eh kaga wanda bai san Allah ba yace iyakacin abin da Allah ya sani ma na jaharu bihi amma ma sirru bihi abin da muke sirrantawa fala ya alamuhu bai san shi ba iko sai Allah kaga wannan ai sai dai uzuri mutum i jingina wa Allah rashin sani akwai hadari jingina wa Allah rashin sani to amma shi ma me yasa ya jingina wa Allah rashin sani saboda shi din bai sani ba bai san Allah ba bai san Allah ba to kaji Allah ya ji kan Uthaymin a cikin littafin sa eh, sharhi na alkawa'idul musla fi sifatillahi wa asma'il husna wato in ya ɗauki suna ɗaya yana bayani sai ka ce kada ya daina mala akwai mutanen da sun san Allah eh yana daga cikin abin da sharri da makiya Allah suka kulla mana su tabbatar ba mu san Allah ba su tabbatar ba mu yi ba ba mu san Allah ba domin idan mun san Allah to ko za mu bi Allah idan ba mu san Allah ba fa haka za a yi ta yi za a yi ta bankaura to kuma ita ake ciki kuma sun yi wannan kokarin musamman akan alkur'ani wanda menene suke faɗi cewa idan muka samu muka yi ƙoƙari alkur'ani ya ba zuciyar musulmi baya tunanin garin makka ya ba zuciyar musulmi baya a lokacin za mu yi nasara a kansu eh, an gane magana idan alkur'ani ya bar zukatan musulmi tunanin makka ba nan ne tushen ba ya bar zukatan musulmi to a lokacin za mu iya samun nasara kaga fassarar wancan magana wancan dan mishan da suka ba shi aiki shekaru suka ba shi kuɗi daga ƙarshe mai ya zo da shi ya je ya zo musu da sirrin gaba ɗaya da za a rusa musulunci sai ya zo da kofin alkur'ani e eh, kuma yake cewa za mu yi amfani da alkur'ani mu rusa alkur'ani kalma da kalma za mu yi amfani da wannan ƙur'anin kuma mu rusa alkur'ani haka yi gaya musu matukar musulmi na karatun ƙur'ani suna hadda suna sanin ma'anarsa ba za mu iya nasara a kansu ba matukar musulmi na karanta qur'ani suna shi suna sanin ma'ana suna aiki ba za mu yi nasara a kansu ba to yanzu ya za a yi malam an yi mana kirkire iri da yawa amma daga ciki malam hada wandan karatun da mu ke zuwa tun daga karfe bakwai na safe su dawo karfe biyar hmm. shi sa a turo maka yaro islamiyya yana bacci kai ta dukan shi dole ya bacci tun safe na abu daya ka bashe baccinsa ko minti biyu kai ya baccinsa in an tashi rabbana ka tashe shi wannan rabbana da yake ji ko ita ka samu kayi nasara amma yaron da ya tafi makaranta karfe bakwai ya dawo biyar da rabi ba wani abin da zai a islamiya kowa ya sani sannan yaro ɗaya za ga da littafi arba'in yaro ɗaya da littafi arba'in jaka yana ja tana jan shi yana ja tana jan shi sannan an gwada mai mahimmancin wannan abu idan zai je za a soya mar indomi da kwai za a ba shi plantain za a mai shiri da ruwa kaya an wanke an goge idan zai je islamiyya fa ba jakar islamiyya ba littafi ba fensil don haka zai je na kyamar islamiyya kuma malamin islamiyya ne da bulala Malamin wancan gefen ba bulala kayan wasa aka tara mai da dubaru kai subhanallah an dai cuce mu mala kuma kowa ya san wannan cutar amma kowa yana tsoron faɗi dole a faɗi tun da gaskiya ce dole a faɗi tun da gaskiya ce kuma ni ban san ranar da musulmi za su ce a mai da makarantar ilimin zamani da rana da safe muna da abin yi tun da majority carry the board mu yi magana da murya ɗaya mu ce muna so a mai da makarantar koyon sana'a da rana da safe muna da abun yi yaran muna hadda ƙur'ani wallahi kuma in suka gama hadda suka je wancan gane shi za su da wuri to amma da yake ana so a karya mu a karya mu ake so shi yasa ko makaranta ka bude private ta boko sai ana bi ana gani ba wanda zai zo islamiyan kai ga ko kana bin ka'idar gwamnati fa ko ka bi ka'idar gwamnati ko karka bi ba ruwansu amma sai in dai boko ce sai ana turo maka wasu mutane da dan nakita da kwane ne a wuya mutum zo ya tsaya ma dan tsududu da shi ya ce maka kuna bin abin na gwamnati wane ne scheme of work kaza kaza ya kawo maka wannan duk kuna bin wannan kawo mu gani kawo kaza ya tabbatar baka saba wa ka'idar da suka saba rasamiyan eh, saboda in ka saba ba za su cimma abin da suke so ba kuma muna iya yin yaro in ya taso a koya mashi mathematics da english da subject ɗaya kawai da ake so ya tafi akai ya isa amma an yi occupying time ɗinsa wannan duk da gangan aka yi sa in mutum bai san wannan ba to shikenan idan kuma ya fara girma yaro ya fara tasa ya zama saurayi irin dan js1 2 3 haka zuwa ss1 2 3 sai suka ce imla'u hazal jila bin nisa'i wannan generation din ku sake mai mata ku sake musu mata ko ina in ya duba facebook ya ga 'yan mata na kada jiki in ya duba can ya ga 'yan mata ya duba can ya ga 'yan mata ya je club ya ga 'yan mata a titi ya ga 'yan mata kai malam sai an waye gari ba addini a zuciyarsa kai aikin da yawa sai dai mu ci gaba da karatu to kaji mutum ne yake tambaya wai Allah yana ma jin mukuwa ai kaga bai san Allah ba shi sa idan wani ya tafka barna wani ma abin da zai bude baki ya ce maka shi fa ba musulunci ya kawo shi gwamnati ba baya jin kunya yaushe ne ne karatu nake faɗin wannan tun daga sardauna har yau da addini suke cin zaɓe domin al'umma suke zaɓen su su kuma al'umma su ba su zaɓe su ba sai dan addini ya haɗa su eh ba mu kada jonathan mun zaɓi namu ba namu ba da addini ya ci ba ashe addini ba wasa bane duk wanda ya ce maka wai addini shi ba addini ya zo ba ƙarya yake addini ya kawo shi idan an san bai da kowa a bayansa ba za a yi da shi ba ma idan addini din yake ganin ba wani abu ne ya je ya tsaya a filato ko ba haka ba malam kwanan nan fa aka yi zaɓe aka kitse da musulmi a jam'iyyar ta dace ya je ya tsaya a PRP musulmi suka taru suka mai ruwan ƙuri'a ya ci zabe amma aka murda zaben aka ce bai ci ba don kada musulmi ya samu wani abu a filatu ruwan ƙuri'a ta gaskiya wannan ɗan prp ɗin shi ya ci ana gane wai ruwan ƙuri'a duk wanda ya kaji yana cewa wai addini kaza to tarbiyya ce baya da ita ana gane wai tarbiyya ce bai da ita suna amfani da addini su kai matsayin da suke a kai daga baya su jefar da addinin su jefar da masu addinin haka suke yi amma addini ke kai su duk wannan tsuwar da ka ji arna suna yi magana ce guda ɗaya kawai sun gano mun gano weak point ɗinsu gazawarsu ita ce duk da muka fara yin musulun musulun mun gama da su to yanzu abin na damun su kan musaba da haka an tona musu asiri bai wuce haka ba to sai dai matsalar mu idan muka tashi kawowa sai mu ɗauko rubabban cikinmu mu Allah gyara zukatanmu to dai wannan mutum yana tambaya shin wai Allah ya san abin da muke sirrantawa ka ce a'a abin da muke bayyanawa kadai Allah ya sani a faɗarsa amma abin da muke sirrantawa ai Allah bai sani ba fakanat hadhihi aqidatul mushrikin wannan ita ce aqidar mushrikai aqida arna anna Allah ya alamu ma zahara wa la ya alamu ma batana Allah ya san abin da yake zahiri amma bai san baɗini ba wa nazala qaulullahi azza wa jalla maganar Allah ta zo ta sauka wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma eh, ta'malun wato ba ku kasance kuna sanin cewa an yashhada alaikum sam'ukum cewa jinku zai yi shaida ranar lahira ba ba ku san haka ba kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kudin nan ba ku san cewa jinku da ganinku da fatar ku za ta shaida gaban ku gaban Allah ba ba ku san haka ba an gane magana da ba ku san haka ba ai ka ga yanzu wannan shi ma ai irin wancan magana da suka yi su biyun nan ko bai san cewa jin shi da ganinsa da fatar sama sai ta yi shaida akan shi ranar tashi alkiyama bai san haka ba so don haka abinda kuke a tunaninku da wa ma kuntum tastatiruna ba ku kasance kuna sanin cewa an shada alaikum sam'ukum cewa eh, jinku zai shaida akan ku wala absarukum ba ku kasance kuna sanin cewa ganin ku zai shaida akan ku ba wala juludukum ba ku kasance kuna sanin cewa fatar ku za ta yi shaida akan ku ba ranar tashi alkiyama walakin zanantum tsammanin ku annallaha la alamu kathiran mimma ta'malun tsammanin ku Allah bai san da yawa daga cikin abin da kuke aikata ba tunaninku ne wannan amma abin ba haka yake ba to kuma kaga dai yawa yawan mu yawa haka muke eh to kaji ba mu yadda cewa gaban mu za su yi mana shaida ba yawa yawan mu ban ce mu duka ba wani gani yake kai faɗa dai kawai malam yake yi amma dai malam ya za a ce gaba za ta yi magana kuma Allah ya gyara zukatanmu qala al-ustaz Abdullah Nasih Ulwan ko ya ce wa hadhan na matsi mina tarbiyyati wal muraqaba irin wannan tsari na tarbiyya da sanya idanun keke da keke tarbiyya da me da sanya idanu tarbiyya da sanya idanu ko da ana ba da tarbiyya idan babu sanya idanu akwai matsala ana ganewa amma muraƙaba da ake nufi nan mutum ya san cewa Allah yana kallonsa duk abin da yake yi to fa yana yi ne akan Allah yana kallonsa ba yana yi bane akan Allah bai sani ba wa kada wajaha ilaihi al-murabbi al-awwal babban mai tarbiyya na farko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fiskantar zuwa ga wannan ma'ana fi ijabatihi sa'ila anil ihsan lokacin da mai tambaya ya tambayi annabi akan menene al-ihsan yace anta abudallaha ka annaka tarahu ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa ko fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka misalin da zan mana wanda zamu dan gane a gurguje shi ne, idan ka ba mutum aiki a gidanka ya ma filasta ko ya ma fulu zai iya zuwa ya gini irin wanda ya ga dama ko tunda baka nan ya buge sa ya tafi abun sa, amma idan ka ba shi aiki ka tsaya keke da keke ya kuke gani duk aikin da ka tsaya ya fi tafiya aikin da ka tsaya a yi ya fi tafiya ko shugabanci ne idan ka ce aje a yi kawai a <laughs> shi ke ai magana ta gare ka gwada wannan a gidanka kai ta bada cefa ne baka bibiya kware kuwa ka gwada ka gani dole sai kana bibiya yawa komi yana shigowa daidai ba don komai ba don a tabbatar da abubuwa suna yiwuwa da kyau idan ka ba mutum gini ka tsaya ka sa mai ido idan ka ba shi aiki kaza ka tsaya ka sa mai ido a'a kaza yayi a gyara kaza sai ka ga abin ya fi armashi akan abin da ka saki kawai kai tafiyarka ana ganewa yi rashin sa idanu akan abin da ke gudanawa yana da illa matuka. za mu iya gane haka ta yadda al'amura suke tafiya a rayuwarmu an sha yin ministoci da gwamnoni wani inda ya sani kawai daga gidansa sai ofis duk abin da ke tafiya sawa yake aje a yi ana gane waye? ina jin kun ga wani bidiyo na gwamna zulum wanda ya je ya daga bulo da ya sake shi ya watse ya hau dan kwangila da fada saboda bulo ne kamar garin kasa bulo ne kamar garin kasa nan take da 'yan jarida suka faɗi jama'a muna gane wannan sannan zulum ya tafi wata makaranta karfe bakwai na safi ko ya tadda wata mata ba musulma ba ce malama ta zo tun kafin bakwai har ya mata kyauta gwamna zulum mura ce ko an yi haka ko ba yi ba kaga an yi haka daga cikin abin da yake ina kawo mana misalai ne daga cikin abin da ya yi ya tafi wasu asibitoci idan ya gaba ka zo aiki ba sai ya kore ka jama'a muna gane wannan idan kun tattara magana ta gaba ɗaya muraƙaba ce nake magana a kai ai yana muraƙaba ko yanzu mutum yana aiki a ofis a jihar borno yana ganin kamar gwamna zulum yana kallonsa e ko ba haka ba mutum na aiki a jihar borno yana gani kamar gwamna zulum na kallonsa saboda ya gwada cewa yana yin zuwan bazata shi fa ba wai yana gani ba ne a lokacin da kake barnan amma yana zuwan bazata to ina ga allah subhanahu wa ta'ala wanda baya bukatar zuwa Dan ya ga abin da kake yi jama'a muna gane wannan shi Allah baya buƙatar zuwa duk abin da kake yi kuma a inda kake yi to kana yin sa ne Allah yana wurin sannan ya sanya maka na'urar da za ta naɗa abin da kake yi jama'a muna gane wannan idan mutum ne wannan ya tsorata ka hankalinka ya tashi kana ta aiki daidai saboda gudun kada ka saba a kore ka ina ga wanda yake mahalicinka to don haka eh, mu ainihin gane girman Allah to irin wannan karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya wajjaha ta wa kada ashara ilaihi alquran alkarim bi qawlihi wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nasghud idan shaydan ya fisge ka da wata fisga fasta'iz billah ka nemi tsarin Allah me yasa innahu sami'un alimun wannan ita ce sifar da ake magana ko Allah mai ji ne kuma Allah mai gani ne abin nan da ya faru Allah yana kallon sa sadda ya faru kuma yana jin sa sadda ya faru to nemi agajin sa jama'a muna gane wannan in ka yadda Allah sami'un ne ka yadda Allah basirun ne to nan take ka nemi me wato ka nemi agajin Allah domin sami'un alimun ne sai ce innal ladhina takau idza massahum ta'ifun minash shaitan wadanda waɗanda suka ainihin ji tsoron Allah ko yawa idan wani bangare na wasu wasin shaidan ya taba su to daga nan tazakkaru idan wani bangare na wasu wasun shaidan ya taba su kai saban Allah zakaru sai su tuno girman Allah su tuno girman wa girman Allah girman Allah yake sa fa idahu mubsirun sai abin da yake daidai ya bayyana gare su su dawo kan daidai su baro banna da suke yi to wannan kenan shi yasa babu abin da ke iya dakatar da mutum kullum a gane wannan babu abin da zai iya dakatar da bawa daga barna daga sabon Allah face tsoron Allah ana ganewa farkon abin da za a yi a sanya wa mutane tsoron Allah tsoron Allah shi kaɗai ne aman ko da akwai ƙarfin gwamnati an fi ƙarfin kowa an hana shi ɓarna. to fa daga radda aka samu gwamnati mai rauni mutane sai su goma ɓarna. amma idan aka yi ƙoƙari shi yasa duk wanda suke da hikima a duniya suna shigo da malamai cikin gwamnati kun gane abin da nake faɗi sukan mai da limamai da malaman islamiyya cewa aikin da suke yi yadda ɗan sanda yake aikin gwamnati ana biyan shi malami ma ya cancanta a biya shi yadda ɗan sanda yake tsara doka yana so ya gyara mutane su bi daidai to haka malami ke ƙoƙarin gyara mutane jama'a muna fahimta wannan kun san matsalar da ake da abubuwa sun lalace sai a zo masallaci a ce malamai ku yi addu'a ku yi wa mutane bayani ko alhali gwamnati tana da national orientation agency wurin da ya kamata a yi wa mutane ko kuma an ɗebi kuɗi an maka musu aikinsu shine su wayar da matasa shan ƙwaya ba kyau shan giya ba kyau su wayar da mutane jama'a muna gane wannan yin kaza da yin kaza ba kyau amma ware musu kuɗi don haka su da cin kuɗi malamai da yin bayani kun gane magana su da cin kuɗi malamai da da yin bayani kuma bayanin malaman ya fi tasiri jama'a muna fahimta wannan babu wani saƙo da ya fi mimbari su waɗancan su ne da cin kuɗi kowane ɓangare ka sani ana ware masa kuɗi da ake so yi kaza idan ya tashi yanzu misali in kana kallon gidajen talabishin za ka ga an nuna maka illa shan kwaya ga wani ya sha kwaya ya fada rami ga wani ya sha kwaya ko ya yi hadarin mota ga wani ya sha kwaya ya yi kaza gidan rediyon da ya wannan tallan da gidan talabishin shi ma sai ya ja miliyoyi daga ina zai janyo su daga national orientation agency cikin budget ɗinsu za su cire su biya shi amma shi mimbarin liman in yi bayani to kyauta ne <laughs> an gane a kyauta yake shi a shi liman ne la ya ji ilal mal kuma wannan kudin shi mai ba da kudin ba kudin babansa bane ba na kakansa ba na gado bane kudi ne na ƙasa jama'a muna fahimtar wannan don haka dole sai an shigo da malamai cikin tarbiyyar tafiyar da ƙasa dalilin matsala da muke ciki na rashin sincerity in fighting corruption ai kaga yanzu babu sincerity in fighting corruption wato babu yi da gaske a wajen fada da me da cin hanci da rashawa me ya janyo haka rashin tsoron Allah masu yi ba su tsoron Allah to kaji kamar yadda suke cewa ne az-zulmu min shiyamin nufusi wa in tajid za'ifatin fali illatin la yazlimu duk wanda ka gani to zuciyar shi akwai zalunci kunshe da mugunta idan ka ga mutum baya zalunci fali illatin wani dalili ne ke hana shi zalunci ko dai tsoron Allah ko tsoron bulala ko tsoron Allah ko tsoron kurkuku ko tsoron Allah ko tsoron wani dalili duk wanda kaga baya zalunci to ɗayan biyu wani tsoron Allah ya hana shi zalunci kuma shi shikenan ya bari dan Allah wani ko ba tsoron Allah bane tsoron kada a kama shine sha wahala mutanen China tsoron Allah suke ji amma mutum ka kawo mai cin hanci sai ya fita ofis da gudu ba tsoron Allah bane wallahi tsoron me tsoron kisa ne ya san in ya kuskura aka gane kwanansa ya me ya gane to wannan shine bangaren tsorata mutane to ba shine afdalu ba afdalu sanya wa mutane tsoron Allah muraƙaba cewa Allah yana kallo na ana gane wannan ai dukiyar nan ta al'umma in na ɗauke ta Allah yana kallo na to idan aka waye gari mutane sun koma haka to an samu yadda ake so don mutum ya gane girman Allah kuma haka ake so ka ainihin tarbiyyantar da yaranka a kai ai malam an dai nesa da tarbiyya sai dai Allah ta'ala ya ba mu iko mu dawo malam yake cewa hadhihi zahira ko min tarwidi wa ta'alim wato irin wannan abun da yake faruwa irin wannan tsari na horo da karantarwa kana daida na salafi salih ɗabi'a ce ta wato magabatan kwarai ɗabi'a ce ta eh, magabatan kwarai ɗora yaro akan tsoron Allah ana ganewa a ɗora mutum akan jin tsoron Allah ya zama baya iya saba wa Allah ko da shi kaɗai ya kaɗaita wannan ya zama daidanu salaf ɗabi'a ce ta so haka suke eh wato fitar widihim li auladihim wajen horar da 'ya'yansu su ba 'ya'yansu horo shi yasa ka ga a islamiyoyi a iya samun halin da bai dace ba ana ganewa a aikata abin da bai dace ba a islamiyya ko a makarantun boko ko wasu wurare na addini sai ka ga an aikata wani abin da bai dace ba me yake kawo wannan abin da yake kawo wannan galiban wato tarbiyyar da aka yi wa mutum na jin tsoron malam ne ba tsoron Allah ba ana ganewa yi ka san akwai tsoron malam akwai tsoron Allah mafi yawan yaran mu tsoron malam suke ba su tsoron Allah an gane karatu tsoron malam ake ba tsoron Allah tsoron malam din yana da muhimmanci fa domin Allah ta'ala saukar da wa'azi ne da hukunci idan mutum ya ji wa'azi ya bari ya huta in bai ji ba ba doka ta aiki kan shi to amma an fi so mutum ya ji tsoron Allah fiye da tsoron malam kun bayanci magana tsoron Allah fiye da mai da tsoron malam idan yara malam suke tsoro radda malam bai nan za su yi abin da suka ga dama kuma wannan shine abin da ke faruwa shi yasa za ka rika ganin uh, kes na luwaɗi kes na zinace zinace ko da sauran shaye-shaye a makaranta makaranta addini ma wanda za ka san akwai sauran aiki idan wurin addini ana haka ina ga makarantun boko ba nan bane nake gaya muku yadda muka yi da wata makarantar jiniya sakandare a nan wurin wai ma malaman ya kai ba iya yaron magana a nan garin yaro da yarinya sun runguma juna injiniya secondary js 123 to 3 sun runguma juna kuma a bakin gate ɗaya malamin shi ake malam zo mu je ba ruwanka malami fa ni malami ne na, na aro ko dan koyan aiki ma koyan aiki na teaching practice ba koyan aiki ba ne ni malami ne na zo wajen dan koyan aiki shi kuma malami ne zaunanne amma cewa yake malam ba ruwanka na ce kai malam doka rivers wannan iskancin ba a kai lokacin ba sai lokacin alkiyama haka daga sai dai gab tashin alkiyama a ce ga mutane suna iskancin banza ana kallon su kuma da rana tsaka wuraren sha ɗaya kuma a kofar gate din makaranta kuma arewacin najeriya malam doka rivers ya rivers ko nayi magana nayi magana shiru sai da yaron na ya gana fito zan bashi kashin tsiyaye ba wurin to bayan dai mun hana da na dawo na gan shi ya ci gaba suna na a rungumansu suna na a a garin nan jiniya sakandiri fa jiniya sakandiri ka duba lokacinmu fa ya za a samu irin wannan so don haka magabata ya zama ɗabi'a wurinsu tarbiyyantar da 'ya'yansu akan muraƙaba tsoron Allah da sanin cewa Allah yana nan bibiye da su da abin da suke wata adibi malaya da ladabtar da su akan wannan yake cewa wa ilaikum ma qassahu al-imam al-ghazali fi ihya'ihi ko imam al-ghazali cikin littafin sa ihya'u sunna ko na imam al-ghazali ko ya kawo shi ihya ulumuddin jazakallahu khairan na shekana Ihiya ulumuddin kusan yanzu mujalladi biyar ne ko ni dai mai mujalladi biyar gare ni akwai hudu akwai biyar yawa mujalladi biyar gare ni to a cikin wannan littafi ya kawo wannan kissa ta shi wannan sahal ibnu abdullah ko at-tustari yace kuntu ana ibn ko salafa sinin ni ina dan shekara uku aqumu bil laili fa anzura ila salati khali nakan tashi tsakar dare in ga kawuna yana sallah ina yaro dan shekara uku in tashi tsakar dare in ga kawuna yana sallah shine Muhammad ibn Siwar fa qala li yawman sai wata rana ya ce min ina dan yaron nan fa ala tazkurillaha alladhi khalaqaka ba za ka ambaci Allah da ya halice ka ba fa qultu na shi kaifa azkuru ya zan ambaci Allah da ya halice ni ya zan yi kale ce kulbi kalbika inda takallubika fi firashika lokacin da ka kwanta a shimfiɗanka ka faɗi so uku an gane wannan ko min gairi an tuharrika lisanaka ba tare ma da ka motsa harshe ba ka kaddara a zuciyarka ga abin da zaka faɗi a zuciya ka tuno cewa Allahu ma'i an gane wannan karatun dan shekara uku yanzu za mu ce dan shekara uku ba zai gane addini ba ba haka muke cewa ba dan shekara uku a noziri amma ba a kai shi islamiyya ba wai islamiyya ba ta da noziri akwai wadda ta gaya min haka wai abin da yasa suke kai yara noziri an firamare wai can akwai noziri amma islamiyya ba ta da noziri islamiyya ba ta da me noziri <laughs> kuma ba play group islamiyya ba noziri ba play group ta ce shi yasa yaran sai sun kai shekara bakwai muke kawo su islamiyya lokacin sun koyi maganganun turawa sun koyi sharri iri-iri malamai risala allah ji kansa ya ce arjal qulub lil khair ko malamai su biki shar ilai wanda sharri bai riga ya shiga ba yanzu wannan hujja ce wani ma akwai da ta ce wai yaron ba ta ga abin da zai gane ba da aka kawai westin kudi ne nan faɗan kudin kaɗan za ta kashe nan ga inda za ta kashe kudin da yawa can duk bai zama westin ba akwai inda suke biyan kudi yaran suna bacci amma ba westin kudi ba ne wai nan ne westin kuɗi yake cewa ga abin da kawuna ya koya mani ina yaro karami. yake cewa Allahu ma'i Allahu nazirun ilayya Allahu shahidi Allah yana tare da ni Allah yana gani na Allah ta'ala yana halarce a duk abin da nake aikatawa yaro ɗan shekara uku aka ce ya faɗi wannan a zuciya ba sai ya faɗa da baki cewa Allah na tare da ni ba a'a ba sai ya faɗi a harshe ba ya kawai wato tuno haka a zuciya ya koya mai wannan faƙultu zalika layaliya na faɗi wannan darare da yawa sun ma'alamtu sai na gaya mai kawo e abin da ka ce in rinka faɗa ina bacci na faɗi faƙala ya ce ƙul zalika kulla laila saba a marratin ba da so uku kake yi ba yanzu na ƙara ma karatu ka yi so bakwai bakwai ka riƙa faɗin waccan kalma allahu ma'i e allahu nazirun ilayya Allahu shahidi ka rika faɗin haka sau bakwai kullum fa qultu zalika la na faɗi wannan sannan na sanar da shi wannan aina karanta ko fa qala yace qul zalika kullu layla ihda ashara marra ka koma goma sha ɗaya da kana yi sau uku yanzu ka zo ka yi sau bakwai koma kana yi sau goma sha ɗaya eh fa qultuhu na faɗi fa waqa fi qalbi halawatahu yace ina faɗi sau sha ɗaya ɗaya zaƙin faɗin Allah na tare da ni Allah yana gani na Allah yana halarce kawai sai zaƙin abin ya zauna a zuciyata idan abu ya riga ya zauna kaga ko ka so ya fita ba zai fita ba ana gane wannan yanzu ya riga ya me ya zauna Allah ji kan mai risala arjal qulubi lil khairi ko ba haka ba wanda sharri bai riga ba kaga wannan alheri ne ya riga tauhidi ne ya fara sauka ana dan shekara uku to kaji amma ka aje yaro dan shekara uku kana monki yana monki kana donki yana donki akwai matsala wallahi kowa ya sani sunan dabbobi da kadangaru eh awa mala idan da so samu ne yaro ma kar a sashi komi sai ya haddace qur'ani inda muna da irin waɗannan makarantun ya dandaki qur'ani da ka sashi shi sai tsallake shekara biyu zai ko uku ya gama firamare shekara biyu ko uku ya gama sakandare da ya je jami'a ka jana first class saboda ƙur'ani. to amma ina mun ki yadda da wannan ko da ka buɗe makarantar qur'anin ba za ka kawo yaran ba sai ka rasa abin da za ka biya malamai da shi sai makaranta ta rushe su ko malaman sai son kuɗi ba a san ayi dan Allah ba duk wanda ya ga ya dan iya karatu sai ya tafi can karantar da 'ya'yan masu kuɗi ana wulakanta shi a ce malam dan jira yaron bai tashi bacci ba ba a faɗin haka malam ka jira yaron bai tashi bacci ba eh, eh, one hour malam inda aka mutunta shi a bashi kujera ya zauna ya jira su ko a ce malam suna cin breakfast ko wani abu ne haka ko bai zauna ya jira su a wulakanta shi Allah gyara zukatanku kila na san yan sa'a wahida ba za ku ji dadi ba Da ba wallahi da ku nake ni so nake a daina sa'a wahida din nan a dawo a zauna a karantar da bayin Allah addini wanda ke so ya kawo dan shi makaranta zai kawo dan da kanshi zai kawo wani bawan Allah ya burge ni ya yi makaranta ta hadda Qur'ani da boko a haɗe kamar matsayin boarding school haka yara suna hadda Qur'ani daga cikin wanda suka kawo 'ya'yansu hada wani dan majalisa da ke wakiltar yankin da yake kaga dai dan majalisa ai akwai kuɗi ko inda yara ke kwana nan yaron ke kwana inda yake cin abinci nan suke ci wata rana sai maman yaron ta zo da tsari cewa da Allah tana so a ware inda yaron zai kwanta kuma za ta biya kuɗi a gyara wurin ita za ta biya a sa AC ita za ta biya a yi kaza ita za ta yi kaza sai saura suka ce ai wannan yayi kyau wannan ai yayi kyau saboda me ko ba komi dai irin wa'annan in suna karatu nan gaba kaza kaza irin a kawo maka tauhidin nan mai kawo rauni ai nan gaba idan ba su karatu ba matsala ne kaza kaza dan haka a daure a yi hakuri da su haka nan su yi karatun aka ba da wannan shawara har mutanen nan sun yi nisa ya hau abin hawa biyu sai ce da Allah su dawo ya ce da Allah su yi hakuri su zo su tafi da su ba zai iya fifita su ba akan 'ya'yan wasu domin sauran 'ya'ya za su rika ganin cewa su Allah bai musu komi ba su rena ainihin yanayi da ake ciki don haka cikin 'ya'yan nan su ma wanda iyayen suna da arzikin da za su iya sa AC suna da arzikin da za su sa kaza in za a bar yaron nan yadda sauro ciji kowa ya cije shi a bar shi in ba a yadda ba a yi hakuri a ɗauki yaron haka aka ɗauki yaron aka tafi ya ci gaba da karantar da sauran yara kuma yana nan yana rayuwa bai mutu ba yan sa'a wahida ku nake wannan karatun ba wato ɗauke yaron bai sa ya daina ci da sha ba yana nan yana rayuwa bai mutu ba yana nan dai da rai zuwa yanzu an gane magana amma sai a ce ina mu zo mu da yara ƙur'ani ina Allah ya gyara zukatanmu so don haka ya ce abin ya zauna zaƙinsa ya zauna a ainihin cikin zuciyata ma kana ba da sanatin bayan shekara guda ƙala li sai kawuna ya ce mun ihfaz ma allamtuka ka kiyaye ka haddace abin da na koya maka wa dawim alaihi ka dawama kai ila an ta da kulal kabar haka shiga kabari Eh? wannan kalmomin ku ji kalmomin Allahu ma'i Allahu nazirun ilayya Allahu shahidi ma'anar wannan ta zauna zuciyar yaro an ci yaƙi an gane ai an ci yaƙi to kaji yaro idan ya riga ya ga ubansa mai tsanani ne akan karatu sai ya ɗauki alkur'ani yana karatu a sa waya kasan ƙur'ani ana waya ana game ana kaza da an ga da an gaba ya karo sai a sa eh, saboda me da ya san Allah zai ji tsoron Allah ko in ya ce ya bari ya bari Allah shiga da zukatanmu to wannan kenan yake cewa fa innahu yanfa'uka fid dunya wal akhirah ko wannan abin da na koya maka zai taimake ka nan duniya da lahira ya ce falam azal ala zalika sinina ban gushe ba shekaru ina kan wannan fa wajadtu li zalika halawatan fi sirri haka na samu zaƙin abin in ina ni kadai a cikin sirri thumma qala li khali yawman wata rana sai kawuna ya sake cewa ya sahal man kana Allahu ma'a yanzu za a mai tafsiri tunda ya haddace bakin ya karanta sau uku uku ya karanta sau bakwai bakwai an yi lokacin da sau goma goma har abin ya zauna zuciyar shi ya zauna daren dam amma yanzu za a mai tafsirin abin da yake faɗi man kana Allahu ma'ahu duk wanda Allah ke tare da shi wa naziran ilaihi kuma Allah yana kallonsa wa shahidahu Allah yana halarci a abin da yake yi a ya asihi shin wannan zai saba wa Allah in ga Allah yana gani zai saba wa Allah kai ko nan muna ganin Allah gashi ba za mu saba wa Allah inda ga Allah muna gani ba za mu saba wa Allah ba sai ya ce iyaka wal ma'asiya ka shaidin ka da sabo wa bi hadha tawjiha sadida to kaga irin wannan fuskantarwa mai kyawo wa tarwida al mustamirra da horo da ake yi na tutur na dindindin to kaji wa tarbiyatul imaniyya al haqqa da tarbiyyar imani ta gaske asbaha sahalun ko rahimahullahu min kibaril arifin wannan shi sahalin ya zama ɗaya daga cikin manyan masana Allah min kibaril arifi cikin manya masana Allah jama'a muna gane wannan babban abin da zai taimake mu a shigo da tsarin addini a cikin makarantunmu na zamani an gane gwamnati ta shigo da addini a tsarin mai karatun zamani kowane yaro sai ya halarci wani aji da za a koya mara tsoron Allah ko da kuma rikon amanan ƙasa a koya mai ɗan ƙasa da ɗan son ƙasa a koya mishi mai kishin ƙasa tsoron Allah son ƙasa kishin ƙasa tun yana firamare wai wannan abin yanzu ya a wajen arna muke koyo shi ka ji north korea uban fa da ya rasu da aka zo za a wuce da gawar shi to duka dubun dubatan 'yan kasar ko miliyoya ni ban ga mutum ɗaya ba wanda ba kuka yake yi ba wannan ɗan tuttuƙeƙen lokacin da da uban nashi ya mutu wancan shugaban ƙasa ko gaba ɗaya kuka ake yi manyan janarori babu wanda ya ga ya dace ya kwace mulkin manyan 'yan siyasa ba wanda ya ga ya dace ya kwace mulkin duka suka yi mu baya a ga wannan yaron lokacin yana da shekara 22 ne ko 21 yauwa 21 yaro ɗan shekara 21 yana jagorantar ƙasar da ta zama ma amerika alakakai kuna gane magana jama'a wannan kasan sai tarbiyya kowa ya sami tarbiyya a ƙasan irin tarbiyyar ɗan ƙasanci nake magana ba tarbiyyar addini ba tarbiyyar ɗan ƙasanci kuma yaron ba baya kuskure ba ne amma janarorin nan in yayi wani abu suna nuna wa duniya yaron suke bi idan suka sa shi a ɗaki sai su dandake shi su nuna mai daidai da rashin daidai su koya masa magana ba dai so ake kansu ya rabu ba to bai rabu ba to malamu ko wannan ci gaban ba mu samu ba na ɗan ƙasancin bare na addini ko ba haka ba na ɗan ƙasancin ma ba mu samu ba yanzu wannan masallacin da za a ce an kama wani ya saci waya malam na cewa kai ku kawo shi nan wani yana kai mai duka yana taka shi ba za a yi abin da ya ce ba saboda ba tarbiyya kuma aka ce ba mu da tarbiyya sai mu ce jawo shi to muna da tarbiyyar ne a ina take ka gwada man ita wa aka isa a ce zabuwa ne wa aka isa a ce yi ko ya bari wa aka isa da shi don Allah ka dubi ƙasan nan wannan North Korea din yadda ƙasan nan ke tafiya daidai malam in banda sun sa abin da suka taka fada da turawan duniya sai ka shirya eh? amma suna magana ne da murya ɗaya ko yaro aka haifa a ƙasar to kafin a koya mai wani karatu sai an koya mashi wala'a ga ƙasa ko wala'a ga ƙasa to mu ko masu wala'a ga ƙasa ba mu samu ba tun daga kansu sardauna magana ta wuce yanzu wala'a ce ga aljihu shi ake ciki Allah shiga da zukatanmu eh eh ai wala'ar duk abin da aka samu ilal jai kuma abin da zai baka mamaki mutum isa ce kudin da bai iya kashewa ana ganewa akwai wanda ya aje nerori sai dai aka zubar 'yan naira dubu-dubu sanyi ya kashe su sai dai aka zubar irin rap an ɗaɗɗaure su samun duniyar ɗan tsako ba a samu duniyar ba ina za a zauna a ci <laughs> ko <laughs> bai amfana ba bai bari wasu sun mai ba sun amfana arzikin najeriya ya mana yawa ya kamata najeriya muna ciyar da nijar da sauran kasashe irin arzikin da allah ya bamu inda an bi da shi hanyar da ya dace amma ba a yi ba ba a yi ba kishin ƙasan ma babu yanzu fa aikin da saddaune ne an kasa maintenance ka je ka ga makarantar boko da saddaune gina secondary tana bodin an kasa rike ta a matsayin bodin nan ba iya ciyar da yaran a maida ta dai a haka ma ta lalace wunduna su lalace a kasa gyarawa bare a gina wata mutane sun karu makarantar da ita ce wanda ya kokari ya ɗau ku. ya gina wa 'ya'yansu nasu university kuma ya rika gaya muku cewa ya ma taimake ku a haka aini university ma na gina muku kuma ba zai gwada ɗan ku ɗaya a cikinta ba sai dai 'ya'yansu su ko kishin ƙasar babu to ka gani Allah ya gyara zukatanmu wa min rijalillahi salihin ya zama ɗaya daga cikin mutanen Allah salihai bi fadli khalihi sakamakon kokarin wannan kawu nashi allazi addabahu wa allamahu wa rabahu wanda ya ladabtar da shi ya karantar da shi ya bashi tarbiya wa garasa fi nafsihi wa huwa sagirun akrama ma'anil iman wal muraqaba ya dasa a cikin zuciyarsa tun yana karami mafi kyawun ma'anar imani da ainihin muraqaba wa ambala makarimil akhlaq da mafiya kyawun dabi'u na kwarai don haka ya ku malaman islamiyya yan uwana malaman islamiyya tsorata yaro da bulala ko horo da wata wahala to hanya ce da bata cika amfani ba don tana samar da imanin zahiri ne kawai idan yaro na tsoron bulala to imanin zahiri yake yi in kana nan yabi Allah in baka nan yabi san zuce shi amma inda wata hanya da za a bi ta hikima a sa mai tsoron Allah ko baka nan ba zai yi laifin ba to wannan ita ce an jahu inda za mu bi wannan hanya mun kubuta Allah ka samu dace wala shakka fi anna hadha adabun hasan wannan ladabi ne mai kyau wa tarbiyatun hasana wa ahsanu minha mafi kyawun da yafi wannan shine tarbiyyar manzo sallallahu alaihi wa sallam da yawa ainihin ɗalibinsa ubada ibn sami take cewa man ta'ara min al-laili wanda ya farka cikin dare Fakada la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir kada wani ya ce in fassara wannan fa ko walhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah thumma qala allahumma ghfirli an gane wannan ya Allah ka gafarta mun ko ya addu'a istujiba za ka karba addu'a shi fa in tawadda qabla salatihi in ma yayi alwala kafin nan ya ƙara samun me ainin falala ibnu battal yake cewa adallahu ala lisan nabihi na ga lokacin mu ya tafi ne Allah ya yi a akan harshen annabinsa cewa manista ya kaza min naumi wanda ya tashi bacci ko wala haja lisanahu bi tauhid rabbih ya bude harshensa da kadaita ubangijinsa wal idana lahu da ainihin rusunawa ga ubangiji wato bil mulki wal i'tirafi bi ni'matihi kai yadda mulki na Allah ne sannan kai i'tirafi me yake cewa i'tirafin kenan ko ka faɗa cewa lalle Allah ya maka ni'ima da bakinka eh yahmaduhu alaiha kana gode wa Allah kan ni'imomin da ya maka na farko a baccin nan ya kashe wani kai ya tashe ka wani ya kwanta bai tashi da lafiya ba kai ka tashi da ita ko wani to duk wannan kai yadda Allah ya maka wannan kuma sannan ka faɗa ka gode wa Allah wa yunazzihu amma la yaliqu bihi bi tasbihihi ka ainihin tsarkake Allah da abin da bai dace da shi ba ta hanyar yi masa tasbihi wa khudu'a lahu bitakabiri ka ainihin kankanta kanka ga Allah ta hanyar takabir wa taslimi lahu da bil ajzi anil qudrati ka nuna wa Allah cewa ba wato kai kasashe ne daga duk wani iko ko wani kokari illa bi aunihi sai da taimakon Allah annahu idza da'ahu ajaba in dai kai wa Allah wannan kirare kirarori an gane ko duka wa'annan kirarin kai wa Allah to da ka roke shi kuma sai ya amsa maka wa idza salla in kai sallah a wannan lokacin qubila salatu za a karbi sallar sa Fayan فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يكتنم العمل bihi ya dace ga wanda hadisin can na baya ya iso gare shi ya je kalli ma'ana hadisin ya aiki da shi wa yulakhisa wa yukhlisa niyyatahu li rabbih subhanahu wa ta'ala ya tsarkake niyyarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa qala abu abdullahi ko alfalbari ko haka ne eh farbari alfarbari arrawi an al-bukhari yace a jaraitu haza zikira a inda tibahi sun nimtu lokacin da ban yi bacci ba na yi wannan irin zikirin wannan da aka faɗa tun daga e, wato faɗinsa da yace e, la ilaha illallah wa zuwa ƙarshe yace yi irin wannan zikiri lokacin da nake farke kafin in yi bacci da nayi wannan addu'a sai nayi bacci fa atani atin sai mai zuwa ya zo min cikin bacci faqara sai ya karanta min wahudu ila tayyibi min alqawli wannan aya ta cikin suratul hajj cewa an shiryar da ku ko an shiryar da su zuwa ga kyakkyawan magana ko zuwa ga ainihin daddaɗan magana so na yi ƙoƙarin mu gama wannan babin ne saboda na ga lokacin mu ya tafi idan Allah ya kai mu rana ita yau za mu tashi ne akan a tarbiyatul fikriya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa